manufa ta goma sha takwas da suke yadawa wajibi ne bahaushe ya raba gari da bafulatini wajibi ne bahaushe ya raba gari da bafulatini to wannan tun da zumuri riga mun gabatar da cewa abu ne wanda baya taba yiwa har abada yadda ka san ba za ka iya zuwa a dora ma dukin zuba bisa kanka ba ka dauke shi to hakan kuma bahaushe bai taba rabuwa da bafulatini har abada har tashin kiyama yadda ka san ba za ka ɗauko ɗa wanda ba da bahaushe ya haifa ka sa yuka ka ɓare shi biyu ka miƙa ma uwa ta ɓare ɗaya ka miƙa ma uba yi ɓare ɗaya ba taɓa yiwuwa haka to kuma hakan ba ya taɓa yiwuwa ka raba bahaushe da bafulatani saboda mi saboda tan asali ƙasar ɗaya al'adunsu kusa ga juna ko da yake ba su zan ɗaya ɗari bisa ɗari ba amma dai mafi yawan al'adun bahaushe su ne al'adun fulatini addinin su ɗaya addinin bahaushe shine addinin fulatini kuma addinin nan a bahaushe ya yi masa kabilancinsa addinin nan gaba fulatini ya yi masa kabilancinsa addinin nan ya yi masa dukkan wani abin da ake ɗauka shine abin da ya gada a musulunci shine gaba akan komai to wannan addinin nasu da ya haɗa su to kuma shi ne zai ci gaba da haɗa su ran tashin kiyama ko maƙiyi yaƙi ko ya so ba yadda zai yi wannan hudda ta ƙoƙarin dole ne sai bahaushe ya rabu da bafulatani hudda ce ta yahudawa wanda suka yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da manzo Allah ya yi hijira ya yi kabilu guda biyu manya-manya a Madina kamar yadda arewacin Najeriya take da kabilu guda biyu manya-manya Hausa da Fulani to haka Madina take kabilu guda biyu ne akwai al'ausu akwai al-khazraju kabilu ne guda biyu wayannan kabilun guda biyu da yaƙi suke wa junan su yaƙi mai muni ba zaman lafiya a tsakaninsu tashin hankali ne kullum tsakaninsu sukan sun taba shekara goma suna yaƙi akan kwai kwai guda na wani bawan Allah cikin kabila ɗaya wani kabila daga cikin kabilun sai ya zo ya fashe mai kwai daga nan sai ya zama yaƙi tsakanin kabila da kabila sama da shekara goma ana wannan yaƙin wannan ta sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo Madina dukkan kabilun gaba ɗaya suka karbi addinin musulunci sai suka zauna lafiya duk yaƙin aka manta da shi yanzu aka haɗa guri ɗaya aka yi addini ɗaya aka zauna lafiya lau hankali ya samu wanda wannan sai ya ɓata ma yahudawa rai kamar da kake gani ya ɓata ma wa'annan masu wannan group group yanzu yayi ba su ba a'a masu gidajen ne sa suna an kai wannan yahudawan da abun ya ɓata musu rai wata rana suka zo a majalisa suka tarar da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-ansar tattare wanda ya hada kabilun nan guda biyu akwai kabila al ausu akwai kabila al-khazraju sun haɗu a majalisa ɗaya ana hira cikin jin daɗi da na shawa da murna sun zama ansaru domin su ne suka zama al'ansarun da Allah ce Allah ya yarda da su ya yarda da muhajiruna radiyallahu anhum wa radu anhu su ne al'ansar su ne almuhajiru muhajiru laqad radiyallahu anil laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubai'una katata shajara su ne wayannan su ne wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum wayannan kabilun guda biyu al da al-Khazraju sune al-Ansaru Allah ya hada su a majalisa ɗaya suna zaune suna tattaunawa cikin kwanciyar hankali da jin daɗi kai su haɗe kamar yadda kaga kan Bahaushe da kan Bafulatini haɗe ana gudanar da addini duka ahli sunna ne ya da sunnan manzo Allah suke wadda mujaddadi ya karantar da su Bahaushe da Bafulatini duka abu daya an za abu daya to wannan ya bata ma Yahudawa rai ya bata ma ƴan kudu rai ya bata ma kiristoci rai kamar yadda ya bata ma ƴancin yahudawa a zamanin manzo Allah rai wannan ba yahudi ana ce masa shasu ibnu qaisin da ya iske wannan majalisar haka ta bata masa rai sai ya yi kokarin kawai sai ya je ya samu wani yaronsa yake kaga ga majalisa can suna zazzaune suna ta hiransu kansu haɗe ba za mu taɓa samun zaman lafiya ba idan kansu na haɗe yadda za mu yi mu haɗa su faɗa domin mu samu zaman lafiya don in su suka zauna lafiya mu zamu ba mu zaman lafiya kamar yadda ƴan kudu ke cewa in arewa ta zauna lafiya su ba sa zaman lafiya yadda kiristoci ke cewa idan musulmai fulani su da hausawansu suka haɗa kai suka zauna lafiya su ba sa zaman lafiya ya za su yi su haɗa mu faɗa sannan su su zauna lafiya haka wannan ba yahudin yayye saboda haka sai ce ma yaron nan ka shiga cikin su ka kama ɗauko waƙoƙin da aka yi a lokacin da aka yi wannan yaƙin da ake ce ma bi'az wannan yakin da ya shekarkaru ana yaki tsakanin al'ausu da al-khazraju kai faɗi, ka kai dinka dauko wannan baitutukan kana fada wanda da aka yi wannan yakin kabila al'ausu da al sai zama al'ausu su ne suka yi galaba su ne aka yi galaba a kansu khazraju su ne suka samu galaba a kansu ka ɗauko wannan ana ana domin su domin mu haɗa su faɗa. sai wannan kuma yaron sai ya je sai ya shiga cikin su ya ɗauko ina waƙoƙin yana faɗa yana ta faɗa yana ta waƙa yana ta rera waƙa kawai daga nan sai ya tsima wani mutumin al al'ausu ciki ya tsima shi ya ga lalle an kware wa an kashe su da yawa can baya an zuba musu jiki kamar yadda wa'annan ƴan ta'addan na yanzu ke ta rinka faɗi cewa ai mujaddadi ya zo ya iske sarakunan hausa suna bisa kwaragar mulkin su an kama su an yanka musu kai an yanka kanunsu. to kaga waye tuna wai abin da do ya hada bahaushe da bahulatin haka shi ma wannan bai di something shine abin da ya yayi daga nan kuma sai shi nan ko sai ka tashi za a yi fada tsakanin al-ausul al-khazraj sabon manzo Allah ba tun manzo Allah na dare wannan abu ya faru har suka je suka ɗauko makamai za a yaki. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida aka je aka gaya masa yanzu ya same su yace abi da'awal jahiliyyati wa aina baina azhurikum yanzu za ku yi wannan da da'awa irin ta jahiliya Yaki na jahiliya kiran ta'asubanci, kiran yakin kabilanci na jahiliya ai jahiliya ta wannan ba musulunci ba musulunci bai da yakin kabilanci ba aka wannan za ku yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunta musu da hankali ya nuna musu hadarin da suke ciki ya nuna musu wannan aikin shedan ne daga baya sai shi kenan sai suka eh, fado gaba daya suka sunkuya suka zauna suka gane lalle wannan aikin sharrin ba yahude ne sharrul bariya su ne suka so su hada kanunsu sannan kuma suka gano cewa wannan aikin shedan ne daga nan suka zo suka suna runguman junansu Anas dan Malik da ya rawaito wannan hadisin yake cewa wallahi ban taba ganin sahiya mai muni ba da mai alkhairi ba irin wannan sahiyar da sahi gashi kamar za a kaura za a yaki tsakanin al da al-Khazraj gashi da mareci kuma gashi an zo an sulhunta kuma gashi kowa ana ta kuka ana an gane sharri Yahude an gano su to wayannan ma sharrul bariya mu ma an gano ku wannan take manuwar ku wannan shi yasa sai Allah ya sauko da aya يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا ياكم في إيمان إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين idan ya kuma su imani idan kuka yi biyayya ga wasu wa'anda Allah ya ba littafi daga cikin wa'anda suka wuce kuka yi musu da'a sune yahudawa da kiristoci to yarudukum ba da kum kafirin za su mai da ku kahirrai bayan da kuna da imani Allah ya ku masu imani an kuka yi biyayya ga wa'annan yahudawan da wa'annan kiristocin da wa'annan makiyan ku za su mai ku arna bayan kuna musulmai kamar yadda suke son su mai da wasu hausawa arna bayan suna musulmai kamar yadda suke son su ruguza musuluncin bahaushen arewacin Najeriya kamar yadda suke so su ruguza bahaushe a arewacin Najeriya su ruguza bahaushe su ruguza bafulatani su ruguza arewacin Najeriya gaba daya to wannan shine abin da Allah ce wa'ancan Yahuda shine manuwar tasu kuma shine manuwar wa'annan sharrul bariya shine manuwar wa'annan maguzawan shine manuwar wa'annan kiristocin da kan ta dauki nauyi su turo su su yi wannan shine duka in ka gane ma ka gane in ka gane ba kuma haka din ne take